Assalamu alaikum jama'a. Barkanmu da yau Juma'a. Ko Allah ya sa mu dace. Da Allah wani dan wasa kwakwalwa ne, wani filin wasa kwakwalwa ne nan. Shin dan Allah al'umma a Najeriya akwai wani aiki da kuka sani da kalmar babu bata ta wakiltarsa. Misali, ni dai na ji ba wuta ba ruwa tun da na taso wannan ina ga muku shekara ashirin da wani abu da na taso ba wuta ba ruwa ba tsaro ba lafiya ba karatu ba kayan karatu ba makarantu ba eh, me ake cewa hanyoyi ba gaskiya ba adalci ba rikon amana ba ba ba ba shin dan Allah akwai aikin da shi ba a jingina masa wannan babin ne ba din, akwai in wani ya san wannan aikin da ba a jingina ma wannan ba din, da Allah ya taimaka in kuma babu to akwai wata mafita da za mu fito da ita gaskiya shawara ce ko kenan duk yadda za a yi in dai bamu mu ɗauko wacce mafitar ba ba lallai a hayi ita ma waccan mafitar da mu ɗauko gwadawa za ba ba ba ba ba wani aiki ne a najeriya wanda shi ba za ka ce masa ba ba na tambayi wani ya ce min ita najeriya akwai kuɗi akwai masu kuɗi akwai masu son kuɗi to kaga kamar lissafinsa baya cikin lissafin to ba dai wani aiki ne ko bangaren ruwa ko wuta ko rukon amana ta eh, ma'aikata ko ta gwamnati ko ta waye wanne ne ba a jingina mabba idan mun ce kakka ce a saboda an ce ma'aikata ka ce a a an ce ma'aikata ba su da gaskiya ba shi bane a duk abin da aka ce ku ɗari ne amma mutum goma ne kaɗai za su yi gaskiya wannan ɗarin duk ba za su yi gaskiya ba wannan casa'in ɗin kai duk ba za su yi gaskiya ba to sirrin jayi wa'annan goma to kawai mu ɗauke shi a ba idan an ce ku ɗari ne idan an ce kai asibiti ana buƙatar guda ɗari a gu sai aka ce an kawo biyar ko an kawo uku to wannan ragowar kawai ku jingina masa babu saboda ba za su ishi mutanen gun idan an ce ana buƙatar masu tsaro guda ɗari ka kawo goma ko biyar ka san ba za su isa ba ka jingina masa babu kawai to wannan abin da muke nufi kenan Allah ya samu dace